banaka muna cikin wannan littafi na ah, madarij salikin ko tahzib madarij salikin wanda asalinsa na sheikh ibn al-qayyim al-jawziya ne wanda abdulmun'im salih ya rairaye shi da kuma takaita shi za mu tashi inda malam ya ce al-fatiha ash-shafiya fatiha ashafiya mai warkarwa ce wato fatiha bayan abinda muka faɗa nata a baya to kuma har ila yau ita mai warkarwa ce wanda ya karanta da niyyar waraka akan wani abu da yake damunsa sawawun a zuciyarsa ne ko a jikinsa ne to da izinin Allah zai waraka da wannan sura faqad ishtamala ta'ala shifa'i ne ita fatiha ta tattaru akan waraka guda biyu shifa'ul qulub wa shifa'ul abdan warakar zuciya da warakar jiki ba fa ha ala shifa'il qulub amma tattaruwarta a bisa warakar zuciya فإنها a عليه أتم اشتمال فحقيقة تتترو ta tattaru ورك الزوجة مت مت وتو ainihin mafi cikar tattaruwa kenan ita mai warkar da ciwuka ne na zuciya matukar ainihin warkarwa ga wanda ya karanta ta da niyyar haka kuma ya yi imani da cewa eh za ta iya warka masa da ciwukansa na zuciya ya yi lura da abubuwan da ta kunsa, musamman na dogaro ga allah tabaraka wata'ala da neman taimako zuwa gare shi shi kadai to da izinin Allah zai samu waraka fa inna madara tilal alqulubi wa asqamiha ala aslain ita hakika duk kai kawan illoli na zuciya wa asqamiha da mashasharun zuciya ala aslaini suna kan asalai ne guda biyu wayan ka tattara su koda kaga sun yi rassa ta wani guri to idan ka zo ka tattara su a dunkule za ga cewa ciwukan zuciya da masasharinta da matsalolinta duk suna kan asalai ne guda yi. na ɗaya fasadul ilm ɓaci na ilim a fasadul ƙasri da kuma ɓaci na nufi idan ilimin ya zama ba mai amfani ba to sai zama mai sai zuciya ta ɓaci da shi hakanan idan nufi ya zama mummuna ne manufar mutum ta zama mummuna ne to wannan ma abu ne da zai sa ciwon zuciya wa ya tarattaba alaihi ma da'ani qatilani waɗannan abubuwa guda biyu ɓacin ilimi da ɓacin manufa to ciwuka guda biyu masu kisa wato suna jeruwa a kansu wani ciwuka ne waɗannan wahuma dalal wal shine bata da kuma fushi domin ilimi in bai zama mai amfani ba to tare ga ilimin kuma sai a ɓaci a saki hanya hakanan kuma idan manufa ta zama mummuna to sai kuma sai jawo fushi ice faddalalu natijatu fasadil ilm shi bata sakamakon ɓacin ilimi ne wal ghadabu natijatu fasadil qasd shi kuma fushi sakamako ne na ɓacin manufa wa hadhan al malaki amradad al qulubi jami'a to waɗannan ciwukan kuma guda biyu bata da fushi sune wato suka mallake duk ciwukan zuciya baki ɗaya idan ka ɗau ciwon zuciya baki ɗaya to za ka samu yana komawa ne zuwa waɗannan guda biyu to fa hidayatu siratul mustaqim shiryawa zuwa hanya wacce take miƙaƙiya ta tadammanu shifa'a min mardi dalal wannan ita ce take ta kunshi waraka daga ciwon bata tunda kana neman me kana neman a shiryar da kai zuwa hanya wacce take miƙaƙiya har zuwa aljanna to kaga ka kaucewa hanyar bata naka da addu'ar da kake kullum a cikin sallah ihdinas siratal mustaqim kana neman waraka ne daga wannan ciwo na bata walizalika kana su'alu hazi la hidaya saboda haka tambayar wannan shirya afrada du'a'in ala kulli abdin shine mafi wajibcin addu'a ga kowane bawa ya dinga yi kullum ya ci neman shirya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wannan shiryar hanya zuwa hanya mai kakkiya ita ce za ta yi maganin bata wa aujabahu alaihi kulle yawmin wa layla shine mafi wajaba a kan sama ya dinga yi duk dare da kuma duk wuni shi sa ma wataƙila shari'a ta shar'anta mana salloli biyar a wuni za mu ce ihdinas siratal mustaqim a mu ta dare za mu ce ihdinas siratal mustaqim fi kulli salatin a kowace sallah li shiddati darurati saboda karfin larurar mai larurar neman shari'a wafaƙatu ila hidayatul matluba da kuma talaucin mutum zuwa wannan shirya wacce ake neman ta muna da matukar matukar talaucinta na haka kullum ya waje mu zo muna neman ta domin dan abu kaɗan zai iya zuwa ya zamar da mutum gabaran hanya ya saki hanya ya shiga daji wala yaqumu ghayru hadhihi su'ali maqamahu ba wata ba wata addu'a ko roƙo da zai tsaya matsayin wannan sai dai wannan na haka ne kullum a cikin sallah kuma aka shar'anta mana shi muke ta yi to yanzu mun samu maganin ciwo guda ɗaya shine maganin ainihin ɓata maganin ɓata shirya kan hanya wacce take mai kakkiya wata haƙiƙu bi iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ice sakankan cewa da iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ilman a wajen sani wa ma'arifatan da sani wa amalan da aiki wa halan da hali to shi kuma ya tadammanu shifa'a min mardi fasadil qalbi wal qasd shi kuma shi ya kunshi ainihin waraka daga ciwo na ɓacin zuciya da kuma ɓacin nufi wannan kaga a cikin fatiha kenan an kawo mana maganin waɗannan manya-manyan cika guda biyu a ihdinas siratal mustaqim mun samu maganin bata a iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mun samu maganin ciwon bacin zuciya da bacin nufi fa inna fasad alqalbi yata'allaqu bil ghayati wal wasa'i yace bacin nufi yana ratuwa ne da gaya manufa inda mutum ya sa gaba wal wasa'il da hanyar da za ta kai shi zuwa inda ya sa gaba ومن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية wanda ya nemi gaya inda ya sa gaba wato makwararsa shine taget ɗin da ya sa gaba ya zama munqadi'atan yankakke ne mudmahillatan rarrauna ne faniyatun ƙararre ne wata wasala ilaha bi anwa'il wasa'il musilati ilaiha ya kuma sadu zuwa gare ta da nau'o'in hanyoyin sadarwa masu sadarwa zuwa gare ta كان كل نوع نوعي قصده كان كلا نوعي قصده فاسدا zai zama duk wa'annan nau'o'in nufin nasa sun zama ɓatattu domin me domin ya nemi manufa wacce take rarrauna kuma yankakkiya wacce ba za ta kai shi zuwa manufarsa ishe wa za sha'an kulli man kana ghayatu matlubihi ghayrullah yace to wannan ta za a san haka yace to wannan za a gane haka ga duk wanda ya zama manufar da yasa a gaba ba Allah bane ce kuma ba bautar Allah yasa ya ba min al-mushriki ne daga ayyukan mushrikai domin su wannan ba iyaka na abudu wa iyaka na nasta'in su kyau a wani Allah suka sa a gaba shine zai musu wani abu ومتبعي الشهوات بشر ما سمي شعور شعور زوجيس الذين لا غاية لهم وراءه ونباس وتمن فا باينتا واصحاب الرياسات نما ابو تاشو غبنشي المتبعين لإقامة رياستهم وندس كبي سمو نسعيد الشو بأي طريق إن كان قوة حيا يكسن من حيك النقس كياني أو باطل كون قرناني فإذا جاء الحق idan gaskiya ta zo mu'aridan fi tsariƙi riyasatihim wacce ta ci karo a hanyar shugabancinsu na hanuhu sai su niƙe wannan gaskiyar wada su bi arjulin su take gaskiyar da kafas saboda me saboda suna ganin za ta shafi shugabancinsu fa in ajazu in ba za su iya take ta ba su makure ta an zalika gabar wannan dafa'uhu dafa'as sa'i sai su izar da ita izawar ko izowar ɗan fashi da ya kawo mutum hari to haka za su ture wannan gaskiya ɗin can guri ɗaya fa in ajazu an zalika in suka kasa ture ta ta haka to haba su fi sai su ɗaure gaskiyar a hanya su hana ta isa inda ya kamata ta ci duk abu a dabai bai ta nan ta can don kada ma mutane su gane ta ballantana su bi ta وحادوا عنه إلى طريق أخرى سيسكو دا غسكير إذا أنا حيا تندم ننك ما أغنت وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان سنا شريع سكو دا غسكير إيا إند ذاس إيا وعزله أن التصرف كما سكو دا يتقبر التصرف والحكم والتنفيذ لو كنت دزرتوا سهانا غسكير تقوة تانيا تزرتو وكما تأيكي wa in ja alhaqu nasiran lahum su masu irin wannan hali wanda suke da batacciyar zuciya din nan idan gaskiya ta zo tana ainihin taimakon su wa kana lahum salu bihi wa jalu zama a wa kana lahum kuma gaskiya ta zama tana nan tare da su to salu bihi wa jalu wa atau ilaihi muz'inin sai su zo gurin gaskiyar su kewaye wannan gaskiyar saboda me saboda ta yi daidai da ra'ayinsu wa tau ilaihi muz'ini sai su zo gurin wannan gaske suna masu kankan da kai amma idan ta zo ta saba son ransu to sai su take ta su makure ta lali annahu haq ba wai za su bi ta bane saboda su sun ga gaskiya ce ba a bal li muwafaqatihi gharadahu wa ahwa'ahum wa intisarahum bihi saboda ya a yayi daidai ne da manufarsu da san ransu da kuma taimakonsu wannan gaskiya da ta zo don za ta taimaka musu ne a biyan bukatunsu shi sa suka karɓe ta ba don wai ita gaskiya ba ce ba kan irin wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun idan an kiransu su zuwa ga Allah dan yi musu hukunci da manzon Allah dan yi musu hukunci ko dan yi hukunci a tsakaninsu sai wasu jama'a su dinga kau da kai daga cikinsu su ki yadda da wannan hukuncin na Allah da na manzan Allah saboda me saboda bai musu daɗi ba bai daidai da san wa in yakul lahumul haqqu idan ko gaskiyar ta zama ta zo ne daidai da san ransu ya ato ilaihi muzainin sai su je wa gaskiyar suna masu miƙa wuya suna masu kankan da kai ba don wai gaskiya ba ne a'a dan dai a ta yi daidai da abin da suke so da kuma manufarsu to wannan Allah ya ce a fi qulubihim maradun wai nan to za a ce munafunci ne a cikin zuciyarsu amir tabu ko ko kokonto suke yi am da an yahifa Allahu alaihi wa rasuluhu Koko ko suna jin tsoron cewa Allah da manzansa ba za su yi musu adalci ba ne. shi sa idan gaskiyar ta zo wacce ba ta yi karo da sarransu sai su kau da ita su makure ta su hana ta ta miƙi ta zartu in wacce ta zo ta yi daidai da sarransu ne sai su karɓe ta to wannan me jawo saboda munafunci ne ko saboda kokonto ko ko suna jin tsoron Allah zai zalunce su ne musu rashin adalci shi sa suke haka Allah ya bada ansa yace bal ulaika humuz zalimun waɗannan su ne masu cutar kansu ne waɗannan domin me domin ba su bi gaskiya ɗin ba don gaskiya ce sai dai don san ta yi daidai da san ransu ya ce wal abin nufi an na ƙasa da ha'ula'i fasil cewa irin waɗannan su ɓatacciya ce figa ya ce abin da suka sa gaba wa wasa ilin da kuma matakan da suka sa a gaba haulayi waɗannan idza baqalatil ghayatu allati talabuha idan manufar wacce suka nema ta ɓaci wadda mahallat ta ainihin gushewa faniyar ta ƙare hasalu ala a'azim al-khusrani wal hasarat sai su tabbata a bisa mafi girman taɓewa da kuma nadama kuma a'azamun nasu nadamatan sai su zama su ne mafiya girman mutane nadama wata hasaran. da kuma bakin ciki za kana idan idza idza wa batala lokacin da gaskiya ta yi gaskiya barna kuma ta ɓaci ta lalace to kuma sai su zo suna masu nadama suna masu ainihin bakin ciki wata ƙaɗa bihim asbabul wasli hanyoyin saduwa ta yanke musu Allah ce kanin bai nan wacce take tsakaninsu وتيقنوا انقطاعهم عن ركب الفلاح والسعادة كما سكا تبتر دا ينكي وسقبرا آيرين ربوتا دا آيرين أرزكي وأنا الندامة دا بجين تيكي سيزوز وهذا يظهر كثيرا في الدنيا وأنا كو الدنيا ما إيتي إرن سينا بينا ديوا لوكتن da wasu za su haɗa kai da wasu suna annashuwa suna murna cewa su abokai ne Eh, yan kawaye ne amma lokacin da kuma ta ɓace musu to sai kuma su dawo suna nadama suna zargin juna suna ɓata juna suna tona asirin juna da shauransu wai da zaharar akwa min zalika yace mafi ƙarfi da wannan ma zai bayyana a washe inda rahil lokacin tafiya zuwa lahira wal qudumi ala Allah da kuma tunkara Allah sai zama ma abin ya fi tsanani nadama ta fi tsanani ta fi kuma me ta fi kuma karfi wa yashtaddu zuhuruhu wa tahaqququhu fil barza bayyana irin wannan nadama da bakin ciki yana yin ƙarfi fil barza a rayuwar barza ko ita ce rayuwar kabar wa yankashifu kullan kishaf wa yankashifu kullan kishaf yawmal liqa' kuma wannan zai yaye dukkanin yayewa a ranar mai a ranar gamuwa ranar gamuwa da ubangiji idan haƙatil haƙa'iku idan haƙiƙa ta ƙyanƙyanta ta tabbata wa fazal muhiqquna masu gaskiya suka rabauta wa khasiral mubtiluna masu barna suka taɓe wa alimu annahum kanu kadhibin masu barna suka tabbatar cewa su maƙaryata ne wa kanu makhdu'in suka tabbatar cewa su ababen yaudara ne maghrurin ababen rudu ne a rudau rudu ne a nan duniya to anan nan nadama kuma za ta bayyana lahu hunaka min ilmin la yanfa'u alimuhu yace a wannan lokaci ne za a yi mamakin ilimin da ba zai mai shi amfani ba saboda mai saboda ilimin da bai zama da manufa kyakkyawa ba wa yaqinin layan jamus ta mustaqiluhu da kuma yaƙini da wanda ya kankance da shi ba zai samu tsira ba saboda gurin inda zai samu ya amfani da shi ya tsira tun a nan duniya ne kuma bai aiki da shi ba don haka a can ba zai masa amfani ba وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوصل إليه بالوسيلة الموصلة له وإليه yace to haka wanda ya nemi wata manufa maɗaukakiya da abin nema mai girma maɗaukaki amma walam ya tawassal sai dai bai sadu bai tsananta ilaihi zuwa gare shi ba bil wasilatil musilati lahu da tsani mai sadarwa zuwa gare shi wanda yake na gaskiya wa ilaihi kuma wanda zai kai shi zuwa gare shi bal ta wasala ilaihi bi wasilatin ha musilatin ilai sai dai ya tsanantu da wani tsani wanda yake zaton da zai kai shi zuwa wannan manufar tasa amma kuma wahiya min a'zamil qawai anhu amma ashe wannan tsanin mafi ita ce mafi girma mai yankewa gabarinsa fa haluhu aidan ka hali haza to halin wannan shi ma kaman halin wancan domin mai ba hanyar da ta dace ba hakanan tsananta matakin da ya bi shi ma idan wanda bai dace ba ne to haka al'amarin zai kasance a ƙarshe na dama ya bakin ciki yace wa kilahu ma fasid da qasd duk su biyun nan masu manufa ne batacciya wala shifa min hadal mardi babu waraka daga wannan ciwo إلا بدواء إياك نعبد وإياك نستعين سيد ما قنن إياك نعبد وإياك نستعين كي كأي زامي وبوتا كي كأي مكي نمان تيمكو إزوا غريك wannan cewa kai kaɗai muke neman taimako zuwa gare ka ga abin da Allah ne yake yi wannan ba za a nema gurin kowa ba sai gus amma shauran abubuwa na rayuwa cewa a te mikon kaza ko taimakon da kaza ga wanda ya dace ga abin da ya dace ta wannan ba shi yake ne a abin da Allah ne yake wannan abin shi kadai to wannan ba a nema sai a gurinsa sai dai a zama mai a samu sila tsani wanda zai sadar da mutum zuwa ga wani to shi kuma tsani shi ma ya zama mai ya zama tsani ne kyakkyawa فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء wannan magani ɗin na iyaka na abudu wa iyaka na sta'in ya hawa ne daga yankuna guda shida na farko ubudiyatullah la ghairuhu bautar Allah shi kadai banda waninsa wannan shine me shine wato yanki na farko wanda za a samu maganin iyaka na abudu wa iyaka na sta'ini ya amfani sa'annan bautar ta zama bi yi wa shar'ihi ta zama da umarnin Allah haka Allah ya ce a yi wa shar'ihi kuma ta yi daidai da shari'arsa kina idan mutum ya bauta Allah amma ba irin bautar da ya ce a yi masa ba kuma ba bisa shari'arsa ba to kaga shi ma an rasa yanki na bikin ce labil hawa na uku kenan ya zama ba a son rai a cikin wannan ainihin ibada Wa bi ara'i rijali wa awda'ihim wa rusumihim wa afkarihim ya zama bautar da zai ba da ra'ayin wayo mutane ba wa da yanayinsu wa rusumihim da ainihin alamominsu ko kuma wa afkarihim da tunaninsu ba a zama ƙalallahu ne qala rasulullah na biyar bil isti'anati ala ubudiyyatihi bihi ya zama yana neman taimako a bisa bautar Allah bihi da Allah din gurin Allah yake nema ya taimake shi ya masa bauta ba wurin Allah na shida labi bi nafsi al-abdi wa quwwatihi wa hawlihi wa la bi kada ya zama wai da ainihin bawa ɗin ne da ran bawa ne ta kaɗai ko karfinsa ko dabararsa su ne za su sa shi ya zama mai bautar Allah bauta ta hakika a ya zama da neman taimakon Allah a bisa bautar tasa to waɗannan sharuɗa abubuwa guda shida idan suka haɗu to su ne za a samu waraka da iyaka na abudu wa iyaka na sta'in fa hazihi ajza'u iyaka na abudu wa iyaka na waɗannan su ne yankuna نإياك نعبد وإياك نستعين فإذا ركبها الطبيب اللطيف وإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض واستعملها المريض حصل بها الشفاء التام إذا لكتا اللطيف ميتوس سوا العالم بالمرض ودي قريد تشيو واستعملها المريض kuma mara lafiyan ya yi amfani da wannan maganin da wannan likita masani zai haɗa masa to hasala bi hashi fa'utta waraka cikakkiya sai ta tabbata gane ko kenan an mu malami wanda ya san menene iyyaka na'budu abudu wa iyyaka na sannan ya gane me ciwon wancan a wajen bautan ne baya yin ta yadda Allah ya shar'anta ko yana yin ta da ra'ayin wani ba da ra'ayin ba ra'ayin shari'a ba ko kuma a'a taimakon bai fahimci me ake nufi da shi ba to kaga akwai matsala ke domin ba zai iya masa bayanin da zai gane ba ke to in ya gane din in ya gaya masa kuma ya gane to shi mara lafiyan yi aiki da wani har ila yau likitan ya zama ya gane me ciwon wannan bawa wannan bawan Allah a zuciyar ne a matsalar neman taimakon ne ko ko a matsalar bautan ne ranar shi in ya zama ya kware da sanin ciwo to gaya masa kuma magani shi kuma ya karɓa ya aiki da shi to a nan sai waraka ta samu da iyaka na abudu wa iyaka na sta'in a nan yana maganar mai wa'inan ciwuka na zuciya da muka yi magana wa ma na ƙasa min shifa fa huwa li fawati juz'in min ajza'i yace in ka ga waraka ta tawaya da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to saboda tserewa wani yanki ne daga yankinta kinan ko dai a cikin shidan can ba ya aiki da wani bangare ba ko na ɗayan ko na biyu ko na uku ko na hudu har zuwa na shida to shi ne anan sai ka ga iyaka na abudu ba ta aiki au ithnain ko biyu au aksara ko fiye da haka ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان sannan ita zuciya ciwuka manya-manya guda biyu suna bujiro mata in lam yatadaraka mal abdu idan bawa bai maza maza ya rasu ko wannan ciwon ba rama ya bihi ila talaf sai su miƙa shi zuwa lalacewa wala budda kuma ba wa da haka matukar bai kula da wainan ah, ciwukan ba to lalle za ta kai ba za su kai bawa zuwa lalacewa wani ciwuka ne waɗannan wahuma arriya'u wal kibr shine rashin la'a wato riya yi dan wani Allah wal kibru da girman kai fadawa'ur riya bi iyyaka na'am maganin riya za a yi shi ne da iyyaka na'bud kai kaɗai muke bauta ba ruwanmu da wani kai kaɗai muke yi wa bauta ba mu yi don wani ya gani ba ba mu yi don wani ya faɗa ba to a nan an samu maganin mai riya domin ka ce iyaka na'bud kai kaɗai muke yi wa bauta wa dawa'ul kibri maganin girman kai bi iyaka nasta'in kai kaɗai muke neman taimako zuwa gare ka saboda wanda ya ce baya neman taimakon Allah kenan me kenan ya isu da kansa gashi kuma Allah ya ce mu duk talakawa ne ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yace ku mutane ku mabuka ne ku mabukata ne zuwa ga Allah Allah shine mawadaci kuma abin yau وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية haddasa Allah ru'ahu ya ƙul in ji malam ibn ya ce da yawa yana jin malaminsa shekul islam ibn taimiyya Allah ya tsarkake ransa yana cewa iyaka ta tadfa'ur Uriya. wa iyaka nasta'in tadfa'ul kibriya yace iyaka Abudu tana da riya ne in dai mutum ya fahimce ta hakikanin ta kuma ya rike ta yi aiki da ita to za ta kawatar masa da riya domin zai zama zuciyarsa da abin da zai yi zai yi ne don me don Allah haka ice iyaka nasta'in kuma ta kau da girman kai domin ya yi da shi bai shi da komai don haka yana bukata ne zuwa gurin Allah fai za ufiya min maradar riya ina aka warkar mutum aka warkar da mutum daga ciwon riya bi iyaka na'amu bi iyaka wa min maradul kibriya aka warkar da shi daga ciwon girman kai wal da jiji da kai bi iyyaka nasta'in da iyyaka nasta'in wa min maradul dalal wal jahl aka warkar da shi daga ciwon bata da jahilci bi ihdinas siratal mustaqim da ihdina siratal mustaqim to wannan mutum awfiya min arda min amradihi wa asfani. an gama warkar da shi daga ciwukansa da mashasharun da suke damus wa rafala fi aswabil afiya ko kuma wa rufila fi aswabil afiya an nannade shi a tufar ainihin lafiya wa tammata alaihi ni'ima kuma ni'ima ta cika gare shi wa kana min wa kana min al-mun'ami alaihim kuma zai zama daga waɗanda aka yi musu ni'ima su wane ne waɗannan ghairil maghdubi alaihim ba wanda aka yi fushi da su ba kuma ma'alu fasadil qasd wanda su ne ma'abuta bacin zuciya da manufa allazina arafu alhaqqa wa adalu anhu wanda suka san gaskiya amma suka kauce wa gaskiya ba zai zama daga cikin batattu ba wa hum ahlu fasadil ilm su ne ma'abuta bacin ilimi allazina jahilu alhaqqa wanda ma su ba su san ma gaskiyar ba walam ya arifuhu ba su gane shi ba ballantana kuma sai aiki da shi to idan mutum aka warkar da shi daga waɗancan cutuka da iyaka na abudu wa iyaka na sta'in da kuma ihdinas siratal mustaqim to ya waraka daga manya-manyan cutukan da suke damun ɗan adam shine mai ciwuka na zuciya wanda su ne ciwon manufa da kuma ciwo na bata wanda yake kai mutum ya baro shi وحق لسورة تشتمل على عين الشفاعين ita ya cancanta ga surar da ta tattaru a bisa waɗannan waraka to an yi stashfa ha min kulli marar a nemi waraka da ita daga kowane ciwo in surar da za ta iya warkar da waɗannan manya-manyan ciwuka to lallai ta cancanci a nemi waraka da ita daga kowane irin ciwo wale haza yace saboda haka ne lamashtamalak ala hadha shifa lokacin da ta tattaru a bisa wannan waraka allazi huwa a'zamu shifa'ain wanda shine mafi girman waraka kana hasbuka ash-shifa'ul adna sai zama girbanka waraka wacce bata kai wannan ba aula ita ce mafi cancanta wa dai ka samu waraka daga waɗannan manyan cutuka da wannan sura to ashe ka samu waraka da ita akan wasu cutukan kuma da basu kai wannan ba ai shi ne mai sauki kama sanu bayyinuhu kama yadda nan gaba za mu bayanin su wala shay'a ashfalil qulub babu wani abu mafi warkawa ga zukata allati aqalat anillahi wa kala allati aqalat anillahi wacce ta fahimta daga Allah wa kalamu ta fahimci zancensa wai anhu fahaman khassan ta masa fahimta fahimta wacce take ta musamman ikhtassaha bihi wanda yake bance ta da shi min ma'ani hadhihi sura na daga ma'anonin wannan sura ai lalle ainihin surar da ta samu wannan to lalle ashe sura ce da ta cancanta ta yi maganin kowane irin ma ciwo ma ta zamuna wannan dangane da ciwon zukata kenan wa amma ta zamuna amma kunsuwar fatiha li shifa'il abdan ga ciwukan jiki wa nazkuru minha ma ja'at bihi sunna za mu ambaci abin da sunna ta zo da shi game da rawar da fatiha take takawa na daga maganin ciwuka na jiki mafi sahih hadisi abil mutawakkilin naji ya zo a cikin bukhari daga hadisin abu mutawakkilin naji ana abi sa'id al-khudri wanda shi kuma ya karɓo daga abu sa'id al-khudri anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi sallam. cewa wasu mutane daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam marru bi hayyin min al-arab sun wuce ta wata wani ƙauye na larabawa falam yuqirruhum wa lam yudayyifuhum basu ba su garar baki ba kuma basu sauke su ba faladagha sayyidu faludigha sayyidul hayy sai aka ciji shugaban wannan garin wato dagacin garin wato muciji ko kunama suka cije shi suka rasa mai za su yi domin wato wannan abin ya faɗi dafin ya faɗi da suka ce to je gurin waɗancan mutanen da muka ƙi saukar su suka fita wajen gari suka je suka sauka fa'atahum sai suka je gurin su faƙalu sai suka ce da su hala indakum min ruqya ko kuna da magani da za ku ba mu aw hal fikum min raqin ko a cikinku akwai wanda ya iya tofi ko magani a ƙalona suka ce imin eh, ya walakin na kumlam tuƙiruna sai da ku ne ku kuka ƙi ma ba mu garan baƙi ka ƙi saukanmu na ka fala na Alhata ta ji alola na ju'ulan ba za mu taɓa mara lafiyar ku ba sai kun gaya mana mai za ku ba mu tunda ku ba ku san darajar baƙi ba فجعلوا ja'alu lahum ala dhalika qadi'an min al sai suka sanya musu garke na dabbobi cewa in dai kuna wannan ta suke daga cinmu to za mu ba ku garke guda na dabbobi فجعل رجل منا يقرأ عليه فاتحة الكتاب yace wani daga cikin mu daga cikin saban sai ce to ku miƙo mun shi ku kawo shi na aka matso da shi yace sai ya yana karanta masa fatiha faƙama ka allam ya kun bihi ƙalaba sai tashi kamar babu wani dafi tare da shi faƙulna la ta'jalu bayan sun ba mu abin da suke mana alƙawari sai muka junanmu kuma mu ji sahabban sai muka ce to kan mai gaggawa cin wannan abin da suka ba mu da garken dabbobi hatta na atiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam har sai mun je wa annabi sallallahu alaihi wasallam fatai sai muka je gurin annabi ga garken dabbobi mun zo da shi fa zakarna lahu zalika muka ce to fa ga abin da ya faru mun wuce ta wani kauye suka ƙi saukan can da daddare kunawa ta ciji dagacin su sai suka zo suka tambaye mu akwai magani muka ce akwai muka karanta musu fatiha suka kawo suka ba mu amma muka ce mu ba za mu taɓa ba sai mun zo mun tambaye ka to kaga inda taka tsantsan ɗan me sahabbai suke ba sa yin abu har sai sun mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dan kuka jayi akan wani abu to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah in dai kun imani da Allah da ranar lahira to wannan sahabbai haka suke aiki da wannan aya sabanin mu da za mu mai da abun zuwa sarran ko zuwa ƙungiyarmu ko zuwa mazhabinmu ko zuwa wani abu namu maimakon zuwa Allah da manzon Allah faƙal sai manzon Allah ce ma yi jiri ka annaha ruqya manzon Allah ya kalli wanda ya karanta fata da ce a waye sanar da kai cewa ana yin magani da fatiya manzon Allah ce su kulu wa ba a ma'akum bisan ku je ku ci ni ma ku kawo min rabona kaga fatiha kenan ashe maganin ciwo ne na jiki banda me banda maganin ciwo na zuciya da muka faɗa wanda take yi da iyaka na abudu wa iyaka na sta'in da kuma ihdina siratal mustaqim ايش فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا Fatiha ta alai? عليه ايش da mana هذا الحديث Wannan حديث ya ƙunshi. usulul shifa a hazal ladik tabbatuwar warakan wannan da aka sara bi qira'atul fatiha da karatun fatiha alai a kansa fa aghanatu anid dawa fatiha sai ta warkar da shi ga barin aje a sa masa wani magani a yi masa allura ko a kawo wani abu a sa a gurin fa rubbama balagat min shifa'ihi ma lam yablughu ad-dawa mai yiwa ne ma fatiha ta warkar da shi irin warkar wadda wani magani ba zai masa saboda girman fatiha a wajen warkar da ci ya zama a kaunin mahal ghairi qabilin in ma li kauni haula il hayy ghairu muslimi aw ali bukhul wa lu'min fa kayfa idha kana al mahall qabilan sai ce wannan gurin ba wanda zai karbi wannan magana ba saboda ko dai mutanen ƙauyen su zama ba musulmi ba ne ko kaga ba musulmi ba ne idan ba su karɓe su ba ba mamaki domin ai wanda ba musulmi ba galibi ba san darajar bakunta ba ko kuma ana musulmin ne amma ahali bukulin wa lu'min ma'abuta ruwa ne da kuma nuna tsiyata da kai ba idan kana mahallu qabilan ya kuma idan wurin wanda ya dace ne a yi wannan don haka kenan wannan sura ashe fatiha mai warkarwa ce mai warkar da ciwon zuciya mai warkar da ciwo na jiki kamar yadda muka karanta fatiha at-tafnid fatiha wacce take mai ƙarawa ko za mu ga me yake nufi a nan wa aidan faqad ishtamalat fatatu ar-radd 'ala al-mubtilin ana mai karar da me ko kuma mai ƙurar da ƙarya ai ya fassarawa da haka ishe wa aidan har ila yau faqad ishtamalat al-fatatu ar-radd 'ala al-mubtilin ta kunshi mai da martani ga maɓarnata min ahlil milal daga ma'abuta addinai wani hali da ƙungiyoyi warradda ala'a ala'awa ilbida kuma ta ƙunshi mai da martani ga ma'abuta bida wadda lali da bata min hazin umma a cikin wani al'umma wa haza yi alamu bi ɗari kai wannan za a gane shi ta hanyar ne wa mufassar hanya a hanya ce wa ta biyu kuma wacce take arabe amma mujmal hanya wacce take dunkulalliya فهو أن الصراط المستقيم شو وجه الصراط المستقيم ليش اهدنا الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق يا قش سن قسكيا إن كان سن كذا ما كاهو كان صراط المستقيم دولة كغاني مي ما قسكيا كلالبيتا وإيثاره إن كلالبيتا كسنتا to ka fifita gaskiya ɗin kuma akan ƙarya kada ka santa kuma kai watsi da ita wa taqdimihi ala ghairihi kuma ya gabatar da gaskiya akan wani gaskiya wa mahabbatihi da san gaskiya din walin da lahu da miƙa wuya zuwa gaskiya in ta tabbata gaskiya ce wa da'awata ilai da kira zuwa gaskiya din wa jihadi a'da'ihi bi hasbil imkan da kuma yaƙar wanda suke ƙin gaskiya gwargwadon inda mutum zai iya wannan a dunkule kenan wannan ya kunshi ihdinas siratal mustaqim dole ne a samu waɗannan a san gaskiya kuma a fifita ta a gabatar da ita akan komai a sota kuma a yarda da ita a karɓe ta a yi kira zuwa gare ta wanda ya ƙi ta kuma a yaƙe shi ita wal haqu wa ma kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu abin da yake na gaskiya shine abin da annabi da sabansa suke kai wa ma ja'a bihi ilman wa amalan da da manzon Allah ya zo da shi na ilimi da aiki fi babi sifatar rabbi subhanahu wa ta'ala a babin sifar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi da sunayensa wa tauhidihi da kadaita shi wa amrihi da umarninsa wa nahihi da haninsa wa wa'adihi da alƙawarinsa wa wa'idihi da narkonsa dole a san wa'annan abinda manzala ya zo da su akan waɗannan abubuwa suka tabbata daga gare shi suke to a karɓa a aiki da su mafi haƙaƙin imanin latihiya manazilin sa'iri na ilallah da kuma a cikin haƙiƙoƙi na imani wanda ita ce matakan masu tafiya zuwa ga Allah da kullu zalika musallamun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan abubuwa kuma ya za mu san su ya za mun san su mu karɓe su dole a miƙa su zuwa ga manzan Allah duna ara'in rijal ba ra'ayin wasu mutane ba wa uda'ihim ba su ba wa afkarihim ba tunaninsu ba wa dilahatihim ba maganar maganarsu ba a'a abinda da manzan Allah ya zo da shi to shi ne za a karɓa a gane gaskiyar da shi a kuma yi aiki da ita فكل علم أو amalin خرج من مشكات نبوته duk wani ilimi ko aiki da ya fita daga haske na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi sikatul muhammadiyya kuma ainihin hanya ta annabi muhammadu take kansa bi haisu yakunu min min madina na wa huwa min as mustaqim in ya zama daga nau'i ne na irin abubuwan da suka faru a madina to wannan za a kira shi me da sirat mustaqim amma lam yakun kadhalik in ko bai zama haka ba ilimi ko aiki da bai zama a bisa haske na annabi ba to fa huwa min sirati ahli al-ghadab wa dalal zai zama wato yana daga cikin hanyar ma'abuta fushi da bata amma thamma khurujin an hadhihi at-turuq ath-thalatha babu wata hanya da za a fita daga waɗannan hayuka hanyoyi guda uku tariqur rasul wa ma ja'a bihi wa tariqu ahli al-ghadab hanyar manzo da abin da ya zo da shi shine qur'ani da kuma hanyar ma'abuta bata wai ya kuma na arafa alhaqqa wa anadahu shine hanyar wanda ya san gaskiyar amma ya mata girman kai wa a halin dalal da hanyoyin ma'abuta bata wai ya tsariku man adallahu Allah anhu shine hanyar wanda Allah ya batar da shi gabarin gane gaskiyar ma ballantana ya karɓe ta yi aiki da ita to wale haza saboda haka ne qala abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas wa jabir bin Abdullahi da jabir dan Abdullahi, suka ce as-siratul mustaqim wal islam siratul mustaqim shine musulunci kina ashe wanda bai gane mai musulunci ba kuma bai aiki da shi ba bai shirya aiki da shi ba to wannan ashe bai gane ma mai siratul mustaqim ba ballanta na yabe shi wa qala abdullahi bin mas'ud wa ali bin abi talib abdullahi bin mas'ud da ce as-siratul mustaqim huwa al-qur'an shine al-qur'ani kawai wa fi hadithun marfu'un fi akan wannan akwai hadisi da ya zo wanda ya haɗi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya a cikin tirmidhi wa gairi da waninsa وقال سالم بن عبد الله سالم بن عبد الله يتي طريق السنة tariqu sunnati wal jama'a hanya ahlus sunna da jama'a to shine me shine as-sirat al-mustaqim wa qala bakr bin abdullah al-muzani bakr bin abdullah al-muzani yace tariqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hanya manzo Allah to me hanya manzo Allah ta ita ce sunnarsa me sunnarsa kuma shine abin da qur'ani ya zura da shi yace to la raiba anna ma kana alaihi rasulullah babu kokonto lalle abin da manzo Allah yake kai wa sabu da sabansa علما وعملا السني دعيكي وهو معرفة الحق وأن الشيء سن الجسكة وتقديمه ودقوات الدشي وإثاره على غيره دزا قصع كم وننسى فهو الصراط المستقيم وننكم من شين الصراط المستقيم وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه إيش الدم غنغن أنت نمك قباتر تنا وأكمي الصراط المستقيم Jami'a jami'ata mai tattarewa ne gare shi wa bi hadha tariqal mujmal da wannan hanya ne dunkulalliya yu'lamu anna kulla ma khalafahu batil za su da abin da ya saba manzon Allah ko ya saba abin da ya zo da shi to wannan hanya batacciya ce wa min siratil min sirati al'ummatai yana daga cikin hanyar al'ummatai guda biyu ummatul wadabiyya wa ummata ahlid dalal inda ya ci karo da abin da manzo Allah ya zo da shi to na abu matacce ne ya zama daga cikin hanya da take ta al'ummata guda biyu al'ummatul ghadabiyya umma wacce take an yi fushi da ita wa ummata ahlul dalal da al'umma ta ma'abuta wata. Allah subhanahu wataala ya mana tsari da su wanda ya fahimci wancan to lallai shine yake kan me yake kan siratul mustaqim wanda ya zama aka san haka to shine ya zama akan صراط المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نتقي نسود كما حيوين سباكي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Thank you.